ka gaskiya dilan kwayawa ga daga da ka ɗauko mana ta yi jinjina zuwa ga ka mai gidan mu baban ji wani shi ka yau barkan kwaya rara ni dilan kwaya na goyi yaro ba shi wadda na wa mutum nan a la ilaha illallah Mutuwa bai ishe gya ruwa mai asiri don Allah shiga gidan ki banza gaskiya mai gida yanzu kamata a ce ka ba ko wani mu naira dubu biyar dan wada ma inda mai gida na bai da matsala da ya banki kuɗi yau wato na gode wallahi da ba dubu goma ban ba an sha a'a to tsaya shi wai kai halangana haka da ka ga da naka sha tana mai aiki dan ubanka wadan ga da hoka gani bashi na na tani ciwo wanda ya karhi na kuma da ban biya su ba na da a ci sai na juyi lokacin da wahala duniya za a cika da ni ko ni shege na can gida kunci ku dai ku sha daga yan kuna sha ga magana ta gaskiya ta to yanzu ka biya mai shago kudin shuban da man ka sha sannan kuma ka shake an kudi ga ya ka ba mu dan na ga ya yi ciniki a a ka tsaya wadan shege a san ba kuɗi a gare ba kuma da ya ce ba shi ba biya ya kai ba Allah ya biya dilan kwaya naira dubu ɗari da hamsin maka biya ka baka biya ba kuma yanzu haka damin ka ce ma ƙara ma wani bashi dai bari haka da biyan wa'ancan ya so daga baya sai ma ƙara ranta ma wasu eh in walla ko sata zan yi banda mahaita wa'ancan kuɗi amma don Allah ka karo min dubu hamsin nawa shake dubu ɗari biyu a gaskiya inna lillahi ya ƙara min kuɗi wallahi tunda ma bi ara mai wa'an gaba sai na ga uban da zai sa in biya wa'ancan a bura ba ban biya kuɗin ciwon ne ba amma na gida na wata na tashi wallahi bari ha gani in sauri in ta yance banza kalu inna lillahi an shiga shi kwallo mu ku sha daga yanzu uban ku za ku ci gara ke shege mai bukka ga kai mai kama da yan wata taho ban ke zanci yanzu yan baki ba an sa ba ina ki take samu na wayan ga mashaya daɗi ta ba kai maka sha ta ba shin da Allah ba ta ba ta wa za ka ga da aza kai ban gane ka kun gane shi na dawo ba da hada na ya kai a wallo gobe da hada na ya kai da ke zai yi ba da mu ba dan ni yanzu take mai waya zan yi eh in ma halan kana shi kin tashi kai ki take mai waya ki take mai makoshi a ka ajami kin wadan hada miki cin mutunci yau shine zo yi gidan wallahi da ba ku tashi kun ka ba gidan gaba ina mace bugun jiye ta ta gira karkace muku wallahi ba mai ka na rance da Allah babu rana da oyan mata ta ta sai na zo kutar da ku kan bala'i ke ni da jaye ko ya ajiye ki mama da Allah koyan hankuri ko tashi yana ganin ba cikin hankali na yake ba wallahi ina san na hukumi to dan takaici nake dilan kwaya nake dan na kumbure su sun huhuka? <laughs> kai babu komai ba ke kin mana bashi, yan mana wallahi ke dai ba dan hada miki ba dan da yana ganin girman ke ba dan nace da Allah da yau na ce uba na cikin gidan ga kwarai ko wallahi gwaggo na sani yabba da tana yake ba kin san zaman lahiya amma do Allah da ke taimaka ke mana hankuri a to wallahi sai dai ke ke ba su hankuri dan ni wallahi cikin su gaba daya babu wanda nake yaba hankuri in ba su hankuri halan bashin da aka biya ta za su biya min kai wallahi daga haƙi. shi kon gaba da in kira shi in gani shin dan uba ne kana bin bashin ga gobe ba alo salamu alaikum mai gaida kana ji kai kalu inna lillahi to mai gaida ba matsala biyan ka zan bari ba bashin dubu ɗari da hamsin ko odata ta na sai ina na gama ya su don Allah kai taho amma na kan kirkira maka yana hauka karhi da yaji in hauka ce in bai gari in ga ko yana samun maka sa'ada ga mutane mai gida na taya kama na da sha ga babban matsayi don haka yanzu jama'a kyautar lo'o-lo'o mai kimanin miliyan dubu ɗari biyar an sha ka ce ka gode a shin ko baka an sha na ce Allah yanzu yana mai shi ta a jihu jama'a kuna gani yana ba shi haƙi an sha an sha ba to kawo in ca ma ka dan ka faɗa mai na shi abuta a jihu a ina so ni dai ka baka ina ganin da dukkan alamu ba shan kyautar ga to haka in ba ka shuwa baka faɗa mutane ta shi kenan ta shiga a jihu a wallahi yana so ka ce abu ɗan shege wala da ka sha mai hannu a jihu yanzu yana bige ka to jama'a ku tashi ho gani lo'o-lo'on da wani ya ce bai shi